Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da kuma niya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Juma'a 26 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sojojin Najeriya sun miƙa 'yan ƙungiyar Boko Haram 151 da suka tuba. sannan za ku ji cewa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan gudun hijira da baƙin haure 150 ne ake kyautata zaton sun rasa rayukansu a jiya alhamis kamar kowace ranar juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a salamu alaikum Gwamnatin Turkiyya ta ce Rasha ta gama kawo mata rukunin farko na makamin kariyar nau'in S-400 wanda hakan ya janyo kakkausar suka daga Amurka. Sanarwar tana zuwa ne yayin da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya tabbatar da aniyarsa na soma amfani da waɗannan na'urori daga shekara mai zuwa. Haka kuma shugaban Turkiyyan ya jaddada aniyarsa na ƙara kusantar Rasha. Siyan waɗannan na'urori kariya na S-400 ɗin tuni ya janyo Amurka ta fasa sayarwa Turkiya jiragen yaƙi samfurin F-35. waɗanda su ne jiragen yaƙi da yanzu ake yayi a tsakanin ƙasashen turai da ke cikin ƙungiyar tsaro ta nato shi ma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi gargaɗi a jiya alhamis cewa amfani da s-400 zai iya janyo a sakawa turkiya takunkumi Yanzu haka Koriya ta Arewa ta sanar a hukumance gwajin makamai masu linzami da ta yi inda take cewa ta yi ne domin gargaɗi ga sojoji masu son yaƙi da suke Koriya ta Kudu waɗanda aka shirya kwanan nan za su yi wata rawar daji ta haɗin gwiwa tare da Amurka. a jiya alhamis gidan talabijin ɗin koriya ta arewa ya nuna wasu hotunan kim jong-un da kansa yana duba gwajin makaman masu linzami da ta kirawo sabbin hanyoyin dabarun kara kai sai dai jami'an amurka da koriya ta kudu sun ce makaman masu linzami masu cin gajeren zango ne kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa kcna ya ce Gwajin yana nufin aika wani gargaɗi mai ƙarfi zuwa ga sojojin Koriya ta kudu masu son yaƙi waɗanda yanzu haka suke ƙoƙoluwa a yunƙurinsu na ƙaddamar da wasu sabbin hare-hare makamai na zamani zuwa Koriya ta kudu da suke shirin yin rawar daji soja duk da ta sake gargaɗinta a kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a halin yanzu kuma ita ma eh, iran eh, ta gwada wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango a cewar wani jami'in sojan tsaron amurka wanda ya kara da cewa hakan zai iya zafafa zaman ɗarɗarɗin da ake ciki a yankin tekun gulf ɗin jami'in wanda bai so a faɗi sunansa ba ya ce a shekaran jiya laraba iran ta cilla wannan makami mai suna shahab 3 ko da yake an ce makamin bai kasance wata barazana a kan jiragen ruwan da ke shawagi a tekun ba balle kuma sansanonin sojan amurka da ke yankin wannan al'amari yana faruwa ne yayin da ake cikin zaman ɗarɗar a yankin a sanadin har-haren da aka rika kaiwa kan jiragen ruwa masu jigilar man fetur da kuma jiragen sama marasa matuƙa. Sabon Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce ba abin da zai hana shi cika alkawarin da ya dauka na fitar da kasar daga kungiyar kasashen turai au a cikin watan oktoban wannan shekara abin da ke sawa wasu ke ganin ta ba fitar arziki birtaniya din za ta yi ba za a sami tarzoma kan ficewar a cikin wani matakin ba sani ba sabo da ya dauka jim kaɗan bayan ya ɗare kan kujerar zama firayim minista bai ɓata lokaci ba wajen korar duk wasu ministoci masu adawa da shi inda kuma ya miye gurbinsu da mukarrabansa da ke tare da tafiyar siyasar shi. a jawabinsa na farko johnson ya jaddada cewa yana nan daram a kan shirinsa na fitar da birtaniya daga au a ranar 31 ga watan oktoba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Sojojin Najeriya sun miƙa 'yan ƙungiyar Boko Haram 151 da suka tuba zuwa gwamnatin jihar Borno. Wakiliyar ga rahoton wakiliyar murya Amurka Husaina Muhammad. abubuwan da yake addaban mu da muke kiran shi boko haram kungiyar nan da muka sani wanda ya addabi kowa. 'Yan kungiyar Boko Haram na ci gaba da miƙa wuya don tabbatar da zaman lafiya a ƙasa Najeriya, musamman ma kuwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Inda a wannan karan rundunar sojojin Najeriya ƙarƙashin wani shiri mai suna Operation Safe Corridor ta miƙa wa gwamnatin jihar Birnin Najeriya 'yan kungiyar Boko Haram da suka miƙa wuya guda 151. Shugaban Operation Safe Corridor, Janar Gabriel Olonishakin, ya ce wannan wani shiri ne da gwamnatin tarayya ta samar mai suna Operation Safe Corridor da nufin bawa 'yan kungiyar Boko Haram damar miƙa wuya don a ba su horo a kuma wayar musu da kai sannan a sa su cikin al'umma domin su kasance masu amfani a cikin al'umma. jami'in operation safe corridor manjo janar bamidele shafa wanda shi wakilci janar shakin ya ce an mika 'yan kungiyar boko haram din ne bayan an wayar musu da kai an kuma ba su horo a bangaren sana'o'i daban-daban har na tsawon makonni 52 wanda kuma suka kasance sun yi nadamar aikata abin da suka yi We hope that this will be sustained and uh, it also be a source of encouragement to the boys that are in the bush there. We are keep on telling them to embrace peace. They cannot continue to be in the bush. Let them come out. They'll be received, be treated and accepted by the government of Nigeria. An dai ba su horo ne a sana'a aikin tela, walda, aski da dai sauransu. Unfortunately, he, he died of health complications. Ya kara da cewa akwai guda ɗaya a cikin 'yan ƙungiyar wanda ya riga mu gidan gaskiya. a awanni 24 da ya rage a dawo da su gida sanadiyar rashin lafiya da ya fama da shi har na tsawon watanni biyu mataimakin gwamnan jihar birnin najeriya alhaji umar usman kadafur shi ya wakilci gwamnan jihar farfesa babagana umar zulum inda ya ce kofa a buɗe take ga duk wani ɗan ƙungiyar da ke buƙatar miƙa wuya da kuma an tilasta su ne suka shiga wannan abun boko haram wanda suke da niyyar su bari ba a buɗe gwamnatin borno tana nan a shirye ko yanzu duk wanda zai ajiye makamin shi domin ya dawo a zo a ci gaba da zamantakewa da muka saba da to gwamnati tana nan a shirye duk wanda yake da niyyar zai dawo zai dawo kuma insha Allahu babu abin da za a yi masu ko ku je ku yi zaman ku da mutane lami lafiya ko kuma abun da za ku yi wanda dai bai saɓa wa doka ba babu wanda zai dakatar da ku Wasu daga cikin 'yan kungiyar sun yi bayani kamar haka. Ina kira ga gwamnatin jihar Borno da ta taimaka mana da kuɗi don mu fara gudanar da kasuwancinmu saboda mun samu horo akan sana'o'i daban-daban. Yawancinmu daga cikin wannan akwai masu iyali sannan kuma muna da yara ƙanana a taimaka mana su mai da mu gurin iyalanmu. Usaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. a gaida Usaina Muhammad. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijira da baƙin haure 150 ne ake kyauta da zaton sun rasa rayukansu a jiya Alhamis yayin da wani jirgin ruwa ya jirkice a yankin tekun Libya. Ga fassarar rahoton wakiliyar murya Amurka Lisa Schlein daga Geneva. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane 140 ne suka tsira, a kasarinsu 'yan kasashen Habasha da Sudan ne an tsamo su daga cikin ruwan ciki har da mata da ƙananan yara. Idan aka tabbatar da gaskiyar cewa adadin rayuka 150 ne suka salwanta hukumar ta ce wannan zai kasance asarar rayuka mafi yawa a duk wani jirkicewar jirgin ruwa da ta taba faruwa a yankin tun bayan wacce aka yi a watan mayu shekarar 2017 lokacin da mutane 156 suka mutu a gabar tekun tripoli babban birnin libya kakakin hukumar charlie yaxley ya ce wannan bala'in na baya-bayan nan ya zo makonni bayan da aka kashe fiye da mutane 50 a lokacin da aka kai harin sama a kan sansanin da ake tsare da su a tajaura da ke bayan garin tripoli Mr. Yaxley ya kara da cewa Baya ga hadarin jirgin ruwan da aka yi jiya, masu tsaron gabar tekun Libya sun dawo da wani rukunin mutane su 87, sannan 84 daga cikinsu an komar da su garin Tajura, saboda haka yawan adadin mutanen da ke Tajura ya kai 300. Wannan lamari ba za a yarda da shi ba. kuma muna kira da a sake tsari cikin hanzari. Babu ma'aikata masu ba da ceton gaggawa ko wani jirgin ruwa na bincike da ceto na ƙungiyoyin masu zaman kansu da ke aiki a cikin tekun ajiya Alhamis lokacin da jirgin ruwan bakin hauren ya haɗu da matsala. Hakan kuwa ya faru ne saboda gwamnatoci masu tsauraran ra'ayi irin ta Italiya sun hana ƙungiyoyin ceton gudanar da waɗannan ayyukan ceto. fassarar rahoton Lisa Schlein kenan daga Geneva. To yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. sarki buwayi Allah ka tsare ni sha'ayi ka tsare ni sha'ayi a ciki karnai wakar masu masoyi ilahu ka saka da bula'ayi sai aikin tunani rabuwar kujo har masoyi. kaina na saka ɗan mabuɗi na tayar sai na je dasa gabana na kallon ma'aleji tan fure car duba mai ina sai in ga ta yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiranmu na farko daga jihar Katsina. Salamu alaikum da wa muke magana. Alaikum salam suna magana da wannan da dai na nema a sake suna ne. To muna jin ka. Menene ra'ayinka? ra'ayi na gwamnatin Najeriya da sake shiri da Allah da annabi jagoyin nan na matsalar tsaro domin Allah ya dami talaka. Ba wani abu talaka ke bi da kata bayan illa nan. gaskiya da shi ne shi damuwar jama'a to mun gode da um, kokenka um, yanzu mun sami kira daga jihar kano da wa muke magana muna magana da abdulwani to muna jin ka yawa ina muku barka da yamma yawa barka dai ra'ayi ra'ayina a yau ni akan ministoci ne da aka nada na shugaban kasa Muhammadu Buhari. sakamakon saboda yanayin ƙasa yadda ta kamata take ciki halin da ake ciki addu'a kawai yake ya kamata a taimaka da jihar Muhammadu Buhari. Ba jama'a ita ce ce ku ce cewar wannan naɗi da ibe daidai ba wa'yansu kuskure wa'yansu waye. Saboda yanzu ƙasar Najeriya addu'a kawai take bukata ba wani abu ba. amma duk kuce kuce da jama'a da su ringa yi wannan duk da ka baya ne don Allah mutan kasa su taimaka a kasar nan tamu Allah ya zaunar da mu lafiya shine ra'ayi na kawai to mun gode yanzu kuma sai daga jihar Kaduna da wa muke magana Hajiya barka da aiki. Yawwa barka dai da wa muke magana. Suna na Murtala ne ina kiran ku daga garin Rajasa Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jin ka. to yau wannan juma'a ta babban rana ra'ayi na sun zama kamar haka na farko dai a wasu mutane wadda shi ne shugaban kasa ya maida su minista wanda ba mu ji daɗin haka ba duba da ba shi komai ba ko dai a arewa ko a wasu yanki amma yankin su sun yi wani aiki irin su fasho na gaskiya ba mu ji daɗi kuma muna roƙo kar a sake ba shi wannan ma'aikatan nan sannan kuma muna ƙara kiran su jami'an tsaro da gwamnati don allah don son annabi muna kiran ya zamanto an samu sulhu da 'yan ƙungiyar nan 'yan shi'a saboda mun gaji da rikice-rikice a arewa gashi kuma yanzu ana kokarin an ga bayan boko haram da wasu kungiyoyi na wanda dai suke tada hankali wannan kuma ka gan ba samu maslaha a to mu gaban mu na faɗi muna roƙo da samu maslaha su ma ɗin yan ƙungiyar sha idan gwamnati ta neme su kan maslaha gaskiya kamata a ce sun karɓi wannan maslaha don tun da kishin kasa ake duka 'yan najeriya ne a ra'ayina kenan da fatan za ku tashi lafiya to mun gode malam murtala yanzu kuma sai daga jihar adamawa da wa muke magana yarima haruna ne yarima haruna daga kwaribu to yarima haruna muna jinka ra'ayina a yau ina ragon 'yan majalisu su ba ƙananan hukumomin yankin kansu muna jin ka to da alama mun rasa wayar yarima haruna yanzu kuma sai jihar niger da wa muke magana Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gobe a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula muna jin ka. To yau eh, ne abin da nake tafe da shi game da ainihin naɗin ministoci da ake tantance su da ake yi. Mm. To gaskiya muna a Najeriya matsalar da muke faruwa da ita ba wai a ba mutum mukami ba. Ba da mukamin bai da wahala aikin da yake da wahala a gunsu. Don saboda akwai manyan ayyuka da aka yi da suke aka yi tun lokacin sardauna. To ko a kwatance yanzu za ka ga an ba mutum mukami kuma ba wai babu kuɗin za aikin ba sai aikin zai zagara. Idan saboda haka muna kira ga ministocin nan naku da ake tantancewa. Su yi kishin ƙasarsu ba su yi kishin aljihunsu ba abinda muke kira gare su kenan. To mun gode Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma sai daga jihar Kebbi. Da wa muke magana? Muna magana da injiniya Kamar Zuru. To muna jin ka. To yana son faɗi ra'ayi na ne don kuma ma gwamnatin jihar Kebbi tambaya akan cewa ta tallafa ma kungiyoyi da dama masu sana'o'i 'yan kasuwa da sauransu amma ta kasa tallafa ma kungiyar kanikawa ko me ya faru da ita ko kungiyar kanikawa ba ta da haƙƙi a gare su ne? ga gwamnatin jihar Kebbi? da bayana kenan. To mun gode injiniya da fatan sun ji wannan kira naka yanzu kuma sai daga jihar Yobe. Da wa muke magana? Salamu alaikum. Wa alaikas salam. Kai zai kina magana da Ado Kullu Lantewa daga nan jihar Yobe karamar kuma Sarmowa. To muna jin ka Malam Ado Sule. Eh ni ra'ayina dai akan ministoci ne. saboda mutumin da aka ɗauka mana daga yobe ni gaskiya haka inda ya mata yanzu gwamna ba ma jin ko labarin saboda haka gaskiya bai santa ba a dawo mana da shi kawai a sarki wani ke na ta lafiya to mun gode yanzu kuma sai jihar yobe da wa muke magana Gina magana da malam sani daga eh, na jihar yobe Muna jin ka Malam Sale. Hello muna jin ka. gaskiya magana shi ne da a ba ma local government cin su nan zai taimaka mana sosai. Eh. Muna goyon bayan wannan kwarai da gaske Ubangiji Allah taimake mu duka. Na gode da To mun gode Malam Sule. Masu saurare To yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna. Da wa muke magana? Kina magana da Zaraddin Abubakar daga Zaria. Zaraddin Abubakar muna jin ka. Ina ma Honorable Abbas Tajuddin da samun ciyaman kwamiti na Land and Transport House of Representatives Zaria murna. Eh, hello? Hello muna jin ka. Ina ma House of Representatives na Zaria Dr. Abbas Tajuddin PHG murnar samun ciyaman kwamiti na Land al transport. To, um, Abubakar mun gode da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Kaduna da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikas salam da wa muke magana. Malama barka da dare. Yawwa barka dai. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Karunan Najeriya. To Alhaji Musa Garo muna jinka. yawwa to a matsayina na shugaban masu kiran waya a wannan gidan rediyo na BOA na Najeriya muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari kamar yadda ya fitar da ministoci to muna fatan a cikin kungiyar mu za a samu ɗaya daga ciki a bashi wani koda karamin minista ne wayar da kan al'umma saboda yadda muka ba da gudunmuwa ɗari bisa ɗari a wannan gidan rediyo wajen tallan muhammadu buhari da shugabancin shi da ainihin ayyukan da yake yi to muna fatan za a samu ko da ƙaramin ne a cikin ƙungiyar nan tamu a ɗauko domin ko da ministan wayar da al'umma ne to idan aka yi haka lalle an tabbatar da cewa an san abin da muka yi da irin gudunmuwar da muka bada da irin wayar da kan al'umma da muka wajen zaben shugaban ƙasa muhammadu buhari da shi na farko da karo na biyu muna fatan wannan kira da na yi a matsayina shugaban ƙungiyar masu kiran waya ga wannan gidan rediyo to za a duba mu kuma za a dubu a bayan mu da sauran kukan da muka kai ina fatan za a tashi lafiya alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya a gode a tashi lafiya. to mun gode alhaji musa garo da wannan kira naka. masu sauraro ya kofa a buɗe take da mun kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai yanzu mun sami kira daga jihar Bauchi. Da wa muke magana? Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi. To Dr. Bala Muhammad muna jinka. da aiki da yake a jihar Bauchi dama abubuwan da jihar Bauchi take bukata kenan sai ya zo a kan gaba yana kuma aiki yana ta bude aiki. Sai yanzu hanyoyin da sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi gwamna na jihar Bauchi da ya bude guda takwas ne yanzu a Bauchi kuma za a ci gaba da aiki tukuru muna masa fata alheri Allah ya sa ya gama gwamnati kuma zarcewa 2023 Allah ya ba mu lafiya ku tashi lafiya. to mun gode da wannan kira naka masu sauraro kada a manta yau fa kofa a buɗe take za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun sami kira daga jihar akwa ibom da wa muke magana magana da haruna mai sai da agogo ɗayan sokoto state ilela local government To Haruna Mise da agogo muna jin ka. Wallahi abin da nake kira gare ku ga masu hannu da shuni a cikin Najeriya don Allah da Annabi ina so su yi hikimar da za a ganin cewa kashewa da damu ba horo ba ne. A samu wani mataki a rika ɗauka ga mutane amma a kashe mutum a tsarin mutum ba horo ba ne. wadda Allah yana son a kyautata a saki malam zazzai don Allah. To mun gode um, Haruna mai sai da agogo da wannan kira naka. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Taraba. Da wa muke magana? Ina mai shayi kuma zargin bawa kare. To muna jin ka me ra'ayinka a yau. To da alama mun rasa um, wannan na jihar Taraba. To madalla masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon ya ce karfe 4 da minti 55 na yamma. Yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. wasanni a takaice. kungiyar kwallon kafan volleyball ta matan kasar jamhuriyar kamaru inda suka ɗauko kofi na nahiyar afirka wanda aka gudanar da gasar a kasar misira bayan sun fafata a zagayen karshe da kasar kenya har yanzu dai shugaban kasar jamhuriyar kamaru mr biya bai gayyace su a fadarsa ba domin kara musu kwarin gwiwa haka zalika kocin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru clarence zidop da mai bashi shawara clevet har yanzu dai babu amo babu labarin su tunda aka yi wa jerod da club din indomitable lions a gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka a zagaye na biyu a halin yanzu dai dan takale dan kasar jamhuriyar kamaru clinton inji wanda yake bugawa kulab din kwallon kafan kasar faransa olympic de marseille dan shekaru 25 da aihuwa a duniya ya dauki akwatinsa daga kasar faransa anda ya koma takale da a kasar rasha wanda zai bugawa kulab din jinamo da ke birnin moscow kwamitin amintattu na hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru pinkapu sun gudanar da wani taro na gaggawa bisa ga jagorancin shugaban hukumar ibrahim bambanjora anda suka tattauna matsalolin da club din indomitable lion suka samu a kasar masar a yayin da ake buga gasar cin kofin kwallon kafa a nahiyar afirka a wannan shekarar ta dubi da goma sha tara domin kaucewa waɗansu matsaloli da zai iya bijiro musu a nan gaba muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. To madalla masu saurare kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaici. Gwamnatin Turkiyya ta ce Rasha ta gama kawo mata rukunin farko na makamin kariya nau'in S-400 wanda hakan ya janyo kakkausar suka daga Amurka. sanarwar tana zuwa ne yayin da shugaban turkiya Recep Tayyip Erdogan ya tabbatar da aniyarsa na soma amfani da waɗannan na'urori daga shekara mai zuwa. Haka kuma shugaban Turkiyan ya jaddada aniyarsa na ƙara kusantar Rasha. Yanzu haka Koriya ta Arewa ta sanar a hukumance gwajin makamai masu linzami da ta yi inda take cewa ta yi ne domin gargaɗi ga sojoji masu son yaƙi da suke Koriya ta Kudu. waɗanda aka shirya kwanan nan za su yi wata rawar daji ta haɗin gwiwa tare da amurka a jiya alhamis gidan talabijin ɗin koriya ta arewa ya nuna wasu hotunan kim jong-un da kansa yana duba gwajin makaman masu linzami da ta kirawo sabbin hanyoyin dabarun kare kai sai dai jami'an amurka da koriya ta kudu sun ce makaman masu linzami masu cin gajeren zango ne. a halin yanzu kuma ita ma iran ta gwada wani makami mai linzami mai cin gajeren zango a cewar wani jami'in sojan tsaron amurka wanda ya kara da cewa hakan zai iya zafafa zaman ɗarɗarɗin da ake a cikin yankin tekun gulf To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Lagos Gresham da ta haɗa shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Dave Magnus ne Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.